wani ne surukansa suka mai wulakanci a kan matashi, suka tozarta shi suka ja shi a ƙasa matar ta kama hanya ta tafi gida a haka matarsa ce fa hakkinsa ne fa suka zo suka ce sai sun yi barna a gidansa sai an kira 'yan dj sai an kira 'yan rawa sai an kira 'yan waka sai an kira 'yan kaza ya ce ba za a yi ba ya hana ba za a yi ba suka fi ƙarfinsa suka yi ɗin matar kuma shagwababbiya ta koma gida wai ta yaji wai kuma wai aka aiko wai ya jefa ya ba da haƙuri ya kira ni kamar in fasa wayar nake ji na ce ka je ka ba da haƙuri na ce ita kaɗai ce mace ta ci sa'a ma yanzu kai dawo da ita za ka yi to a karamin kallawo ko kuka ce ai haƙuri <laughs> na ce karka je ka ba su haƙuri su ne mabarnata su ne masu sabon Allah ka ce abin da ka hana Allah ne baya so annabi baya so don haka kana nan akan baka ka koyo ko gobe ba zai ba kuma ba za ka ba da haƙuri don ba ka saba in dai ba turo ta zo ta baka haƙuri ba